This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki. Daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirma na wannan daren ranar Laraba 21 ga watan Oktoba. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta tabbatar da aukuwar harin da aka kai a Bulangari da dare inda aka rasa rayukan soji da na 'yan bindigar. Euh, des éléments de Boko Haram qui ont été tués effectivement a najeriya kuma mata na ci gaba da yin tir da masu adawa da naɗa su ministoci a ina da cikin constitution najeriya da yake kana ba mace muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice sannan kan wannan takaddamar da ake game da shirin naɗe-naɗen ministoci yau za ku kira mu mai lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku bayyana ra'ayoyinku yanzu kan ku sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Prime Minister Benjamin Netanyahu yana kokarin ganin ya kwantar da hankalin rikicin da ya barke sakamakon kalaman da ya yi da cewa tsohon shugaban Palestine shine ya sa Adolf Hitler yin kisan gillan da ya wa mutane a wancan lokacin. Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa da baya da niyyar kare Hitler daga aikata kashin kiyashin da aka yi wa Yahudawa a wancan lokacin. ya ce ba shakka kwana ɗaya bayan da dakatar da yakin duniya na biyu wanda ya girgiza duniya hajj amin al hussein ya shuka wa hitler ra'ayin yi wa yahudawa kisan gilla ya ce hitler shine ke da alhakin shawara na karshe na kashe yahudawa har su miliyan shida a wancan lokacin mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce ya sauya shawararsa ta tsayawa takara a jam'iyyarsu ta democrat a zaben da za a yi a shekarar 2016 wannan dai ya kawo ƙarshen tsomar da ake ta yi da cewa zai tsaya ko a'a. da yake magana a fadar shugaban amurka ta white house biden ya ce abin da ya biyo bayan rasuwar ɗansa sabio sakamakon sankarar kwakwalwa a cikin watan mayu ya ɗan kawo tsaiko wajen shigarsa muhawarar shirin zaben fidda gwani da ma ganawa da gaggagagan jam'iyyar ya ce ba shakka ya makara wajen samar da tawagar kamfe wadda za ta sa ya samu nasarar tsayar da shi biden dai na magana ne a gaban uwar gidansa jill da kuma shugaban amurka barack obama wanda yake gefensa biden dan shekaru 72 da haihuwa ya ce ba shakka baya cikin sahun 'yan takarar amma kuma hakan bai hana shi faɗin albarkacin bakinsa ba game da abin da wato game da inda ƙasar ta dosa ko ta dumfara. shugaban jam'iyyar adawa na ƙasar tanzania ya ce yana da kwarin gwiwa jam'iyyar su ce za ta lashe zaben da za a yi a ƙasar ranar lahadin nan mai zuwa idan allah ya kai mu ya ce ba shakka mutane sun gaji da jam'iyyar chama cham impidunzi wadda ta daɗe tana mulkin kasar tun samun yancinta a shekarar 1964 freeman mbowe ya ce tanzaniyawa sun gaji da manufofin gwamnati mai ci kuma suna buƙatar canji mbowe ya ce kasar kasarsa da ma afirka na cikin wani doki na ganin cewa kasar za ta kai ga wani canji wanda zai kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar da ta daɗe tana mulki a afirka ya ce wannan kuma zai faru ne a ranar 25 ga wannan watan da muke ciki idan allah ya nuna mana ya ci gaba da cewa su ta jima tana yakin neman zaben ta wanda ke cike da nasara mbo ya ce duk da yake yana da ƙwarin gwiwa to sai dai kuma abin da kawai ke sanya masa gwiwa shine cikakken 'yancin hukumar zaben ƙasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi kira ga shugabannin isra'ila da na falasɗinu da su ƙoƙarta su samar da hanyar da za ta kawo sauƙin faɗan da suke yi a yanzu a yau ne dai ban ya gana da shugaba mahmud abbas a garin ramallah wanda ya kawo ƙarshen tattaunawar kwanaki biyu a yankin wanda aka kwashe makonni biyu ana yi kuma ya yi dalilin mutuwar 'yan isra'ila har takwas da kuma falasɗinawa arba'in ko a yau an samu yunkurin kai hari a har sau biyu ko ma fiye 'yan sanda suka ce an yi wa wani soja rauni sa'ilin da aka daba masa wuka sai kuma nan take aka harbe wanda ya kai harin haka kuma sojojin isra'ila sun harbe wata mata 'yar falasɗinu lokacin da ta dumfari sansanin 'yan isra'ila da wuka shugaban majalisar zartarwa ta tarayyar turai ya buƙaci ƙungiyar tarayyar turai da ta gudanar da wani taron gaggawa da shugaban nahiyar balkan akan yadda 'yan gudun hijira da gabas ta tsakiya da wasu sassan afirka ke kwarara zuwa kudancin balkan din jim cloud jonka ya ce akwai buƙatar haɗin kai kwarai da gaske a tsakanin ƙasashen da ke da hannu dumu-dumu wajen ganin an shawo kan matsalar 'yan gudun hijirar ya ce yanzu haka ya gayyaci shugabannin kasashe goma ciki ko har da waɗanda ba sa cikin ƙungiyar tarayyar turai irin su macedonia da kuma sabiya domin su gana a brussels domin samun hanyar da za a shawo kan wannan matsalar jami'ai daga hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya su ma suna cikin waɗanda aka gayyata wajen wannan taron dubban masu neman mafaka dai sun shiga slovenia tun ranar asabar wanda hakan ya tilasta kasar ɗaukar mataki akan yadda za ta shawo kan wannan matsalar a kudancin ƙasar. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tabbatar da aukuwar harin unar bakin wake a Bulungari da ke Difa da kuma mutuwar sojoji biyu da maharan. amma ta yi ƙarin bayani daga Nijar ga wakilinmu Sulai Barma da labarin. Euh, euh, Ministan tsaron ƙasar euh, Nijar Muhammadu Karijo ya ce, gaskiya ne kamar yadda kuka bayyana yau da sanyin safiya jami'an tsaron Nijar sun hallaka wasu 'yan Boko Haram. a daidai lokacin da suke shirin tayar da bama bamai sai dai soja biyu na nijar sun rasu a sakamakon tarwatsewar bamai sannan wasu kuma sun ji rauni eh, abin lura a nan shine daga cikin yan kunar bakin waken ba wanda ya yi nasarar tarwatsa kansa dukkansu askarawanmu ne suka bindige su dalili kenan da wasu sojojinmu suka jikkata euh, sai dai ministan tsaron na kasar Nijar bai bayar da adadin sojan Nijar da suka jikkata ba sannan bai faɗi ba yawan 'yan boko haram ɗin da suka rasu a yayin harin da suka kai a ƙauyen bulanguri da ke nisan kilomita hudu da birnin difa da misalin karfe biyu na daren talata wayewar laraba wannan na faruwa ne a daidai lokacin da Nijar da ƙawayenta ke ƙara jan ɗamara domin murƙushe masu tayar da ƙayar baya domin ko a wannan rana ta laraba kasar amurka ta baiwa nijar kyautar jirage biyu samfarin sisina c biyu sifili takwas na aikin soja waɗanda za a yi amfani da su wajen ayyukan samar da bayanai sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar alaka taimaki soja ko ko soja ga bakin zai kuma gaida barma sai najeriya inda ake ci gaba da cece ce kan wasu ministocin da aka gabatar da sunayensu don naɗa su bayan tantancewa kan haka ne abokin aikinmu aliyu mustapha sakkwato ya tuntuɓi wata tsohuwar minista hajiya inna maryam ciroma wadda ya fara da tambayarta kamar haka ajiya ina mu dauki mata uku a misali da sakwata nan da ke dauka aisha abubakar ah, a can sakwata mm. suna wasu na cewa ai basu santa ba bata zauna sakwata ba ta yi jam'iyya ba ba ta da katin siyasa na ɗaya kenan amina muhammad an rikici yar gombe ce yar kaduna ce an rasa sani yar kaduna ma zainab ami ana cewa ai yar uwar nasiru yar rufai ce da sauransu to ana dai ta ɗauko abubuwa dalilai amma har yanzu ban ji an ɗauko na namiji ana cewa ai shi dan uwan wani ne ko wani abu me yasa ba haka ne to ai shi ne magana mu mata especially mata 'yan siyasa muna da matsala sai a kawo su dalilai don a dan kofe mace ta samu ci gaba yanzu ita wannan zainab shamsuna din nan ta aiki a neti kuma kowa ya san aikin da ta yi ita amina ni na aiki da ta tana mdg din nan kowa san aikin da ta yi ita dai wannan aikin ban ta sosai ba amma na karanta profile din ban ga inda za ta gaza ba in aka dubi series su sun fi na wasu mazan to don za a samu makaranta mu yi karatu in dai har ma har za ka yi karatu don ka taimaka wa ƙasanka amma idan an zo taimakon sai a ce eh mace ba ta ciki mata nawa ne suke doktoci a ƙasar nan mata nawa ne suke lauyoyi mata nawa suke rike manya-manyan mukami a private sector a Najeriya amma an zo maganar siyasa mukami wanda za a dauka a baki sai a ce ba za a baki wajen ke mace a ina ne a cikin constitution Najeriya da yake kara ba mace mukami ai constitution Najeriya ya bamu kwaliti gaba daya duka an ce mu daidai da mace namiji to za ga yasa Najeriya muna da matsala ko mun je international abu a jimi defending abinda mata suke yi ba mu iyawa saboda mu ba a ba mu chance mm. to yanzu ya za ku yi da wannan abin za ku sa kai ku ɗauki kaddara ne ko kuna da wani niyyar wani abu kan shi a'a mu dai ba za mu ɗauki kaddara ba matan Najeriya za su fita da murya sosai su roki shugaban ƙasa ya ƙara mana mukaman ministoci shida ba su ishe mu ba shidda ba su ishe mu ba obasanjo ya yi goma shi jonathan ya yi goma sha uku ya kamata a bamu mata daga goma sha shida zuwa sama a ministoci na yanzu shidda ba su ishe mu ba ma ba da har a ce wai maza a cire wasu wani abu da naji shine ana cewa dole duk wanda za a bayar minista sai yana da katin jam'iyya ya kika ce kan wannan babu a cikin constitution Najeriya ai ko a ce ko kai ba kai ba dan Najeriya ba Ni mm, ba za a baka minista ba, amma dai muddin kai haifaffen ɗan Najeriya ne kuma ka kai shekarar za ka yi aiki kuma shugaban ƙasa ya yarda da kai za ka mishi aiki yadda yake so yana iya baka wannan yanci nashi ne ba na wani ba. Wasu kuma suna korafin cewa ya za a yi a ce ga wanda yawa jam'iyya aiki ya taimaka ta samu nasara kuma a zuwurin ba da mukamin ministoci a juya musu baya. jama'a ba ana duba yadda za mu gyara mu ba kamar kasashe da ke zuwa mutane na su je suna hutu kasan waje su je suna medical mai kasan waje muna neman da za a gyara kasanmu mu ma mu gyara kasanmu su yan siyasa ne kaɗai su gyara kasan nan ai ba yan siyasa kaɗai za su iya gyara kasan nan ba. ba za ki ga buhari zai fuskanci wata matsala ba kan yadda ya zaɓi ministocinsa nan gaba. ana magana performance fa ana magana aiki wanda mm. za su yi aiki ni na tabbata nan shekara hudu idan an ga cewa wayannan mutane sun yi aiki za a manta da zancen ko ina suka fito ko ke mace ko ke ba daga kabila kaza ba za a ce eh, an yi aiki abinda da aka ce za a yi din an yi sai dai bayan shekara hudu idan ba a yi aiki ba to shi ne fa za a ce eh to ai gashi ya ka mutane ba su yi aiki ba wannan zamani mata idan hajiya inna maryam ciroma a hirarsu da aliyu mustapha Sokoto game da takaddamar da ake yi kan nada ministoci musamman ma mata to kamar yadda na ce kan wannan batu na takaddamar da ta biyo bayan shirin nada ministoci za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin nan ga sahabu yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga kwara, wake kallayi? Assalamu alaikum BOA mai magana Bello Garba Dina ne blouse kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To mai bula. Ci gaba, ci gaba muna jinka. Eh, muke dangane da abin da ya shahi a musamman ma naɗa ministoci musamman ma mata. Ya kamata gaskiya a tsaya a yi adalci a samu a samu ministoci waɗanda ya kamata musamman ma ga jihar mata sakwata gaskiya wannan mata da aka ba minista Aisha ce a bakar na ya kamata a duba korafin al'umma mu yan jihar Sokoto gaskiya wannan ita ce gudun mata na gode biyoyi. To mun gode da ra'ayinka wato kamar yadda na ce ba mata ba ne kawai abin ya ana tattaunawa ne kan naɗe-naɗen ministoci da ake takaddama a kai ko mata ko maza to ga kira daga kebi wake kan layi a kebi to da alamar dai layin malamin ya katse to kamar yadda na ce maudu'in yau shine takaddamar da ake yi game da shirin naɗe naɗe ministoci a najeriya muna son mu ji ra'ayoyinku ba kawai game da batun naɗa mata ba to bari mu je mu kogi wake kala a kogi to muna ji amma ka ƙara murya muna jin ka to gaskiya abin da zan yi magana a kai shine wani mata da suke cewa ba su eh, kamata a ba su eh, wannan mukami da aka ba su guda shida suke so a tsara masu a gaskiya ya ishe su aka saboda idan sun yi tunanin cewa shi mukamin da za a ba su tsakani da Allah mata dai in dai za a bi musulunci cewa to harka da ta kama a yi da maza daban. To mun gode da mun gode da ra'ayinka. Bari mu kada Baucin Yakuba. Wake kallai? Muhammad ne daga Bauchi. To Malam Muhammad muna jin ka. Yawa, eh, ra'ayina shine To da alamar dai layin Malam Muhammad ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku game da naɗe-naɗen ministoci da ake shirin yi ko mata ko maza abin bai tsaya ga mata kurin ko maza kurin ba so muke mu ji ra'ayoyinku game da irin ministocin da ake ƙoƙarin nadawa a najeriya waɗanda za su taimaki a gwamnati mai ci ta cimma burinta na ganin cewa ta ciyar da najeriya gaba musamman ma idan aka yi la'akari da matsalolin da ake ganin an fuskanta a ƙasar da aka yi ta ƙorafe-ƙorafe a kai da haka nan muna son mu ji ra'ayoyinku shin kuna ganin irin ministocin da aka zaɓa za su haifar ma najeriya ɗa mai ido to bari mu je mu gashuwa wake kan layi a gashuwa malam na gashuwa muna jin ka To, to daga murya, daga murya, daga murya. Yawwa, yawwa jawabi na shi ne. Mm. Kuna jina? Muna jin ka sosai. Eh, jawabi na shi ne. Yawwa. Muna sauraron ka. Yawwa, Muhammadu Buhari. To, muna jin ka. Muhammadu Buhari. Eh, ci gaba da bayani. Muhammadu eh ya ci gaba da aikinsa in ya biya talakawa ba zai yi aikin ba. Me yasa ka ce haka? Abin da yasa na ce haka mu talaka ba a mana. To shin me za ka ce game da irin mutanen da yake son a naɗa su ministoci? da Allah, Allah ya taimake shi. To mun gode bari mu je mu Gombe. Wake kan layi a Gombe? Muna jin ka Malam na Gombe, muna jin ka. Ok, Sani Aliyu, Sani Aliyu jihar Gombe ya mulki da ba. To muna jin ka. Eh, ok, ra'ayina ra'ayina akan wannan maganar ministoci da ake yi a jihar Najeriya. Mm. Gaskiya abin da Muhammadu Buhari ya zaɓa ya yi daidai sannan ƙorafi korafen da ake yi akan matan nan yana ganin kawai bai dace ba. Me yasa? saboda ai akwai yiwuwa akwai cancanta da shi ma buhari ya duba ya zaɓe su amma ban san me yasa mutanen jihohin da waɗannan matar suke suka samu su karan ba to mun gode sosai da ra'ayinka bari mu kaɗa gusau wake layi a gusau umar muhammad gusau ke magana to haji umar muna jinka eh, ni dai a ra'ayina game da naɗe ɗan ministocin nan da ake yi. Mm. Eh, ya kamata a bashi ya yi aiki wannan korasa-korasa da ake yi ba zai kai mu wani ci gaba za a samu gaba ga wannan ba. To ba ka gani? Ka a bashi ya eh? Mm, ci gaba. Eh, abin nake gani su kansu 'yan majalisa ai an tura musu kuma sun tantance. kuma sun san wanda ya kamata idan aka ce za a dauko wani ya yi fama ga siyasa ko ya yi wani wahala to kaga har yanzu ana yan gidan jiya ne to mun gode mun gode a duba cancanta a kuma ba su yi ayyukan su yadda ya kamata to mun gode sosai da ra'ayinka bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar wake kan layi a ba Nijar bane Benin Edo State to muna jinka na Benin To sunana Ali mai shinkafa a Doha Edo State Nigeria. A ah, to lallai sunan ka da kyau muna jinka. Da Allah ne abin da nake kira ga Babu Buhari da Allah shi a sakwatawa adalci mana. Tunda mutane sakwatawa dai sun ce ba su san matan nan ba. To me zai hana hisa wadda an ka sani? Mu ba wai muna korafi kan mace ko wani abu ba a'a sa wadda aka sani 'yan siyasa. Matan nan ba 'yan siyasa ba ce mutane sun ce ba su san ta ba. to me zai hana buhari shi mu mutane sakwatawa adalci ya sa wadda an ka sani saboda ka yana kira ga buhari tun da shi mai adalci ne yawa sakwata adalci na gode daga aduwa wa idris nigeria to, to baka ganin baka ganin su ma mata yan sakkwatan ne so ai sai saboda haka muka ce shi wa wa adalci ba wadda aka sani mu ba wai muna korafi kan ko ba mace ko kare ba mace ba a'a wadda aka sani saboda an ce akwai mutane mata farfesu waɗanda ada farfesu waɗanda suna da ilimi hmm. suna da iya rike wannan mukami suna iya rike wannan mukami to ba waɗanda an ka sani mana kuma talaka sun ce ya naɗa waɗanda za su taimaka ya yi nasara wajen ƙoƙarin ciyar da ƙasar gaba to na to a haka shi ba za a samu wanda zai ci nasara ba sai wannan mata da mutane suke korafi a kanta to mun gode da ra'ayin kabar mu je mu kaduna garin gwamna wake kan layi To, ta almasi kana magana da rami daga shek goma ne Kaduna, shugaban kungiyar mutu da karanta bashin jarsuka. To, shugaba muna jin ka. To, tsakanin da Allah kamar mun ma dai a nan jihar Kaduna, mu ba mun cewa ba harbi daidai ba, amma lallai alaihin dole ne mu ta a bayan shawara, kuma kuma mu nan Kaduna shi na so Fayi inda zai ma mutanen Kaduna adalci ya kamata ya dama Buhari ya ce to gaskiya shi shine gwamna da kamata a ce kan wace wacce kwata wuri minista ba. inda da yan boko ne aikar kaduna garin boko ne kuma a akwai fi ta iya boko a akwai kafi sannan mukaman gwamnati da ke ma da haka muna kira ga gaggawa ya kamata tunda gwamna wanta yana gwamna wanta ne ita kuma karkan wai kan wani minista ya kamata gaskiya a raba wannan mukamin a kai ministan nan zuwa wani gida ko zuwa wani garin ko da kuma kuma kan Allah shi halarci shi to mun gode akarami kuma ga layin ka dai na ta rawa amma dai an ɗan ji wasu bayanan naka bari mu je mu gombe wake kan layi to da alamar dai layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku game da shirin naɗe-naɗen ministoci da ake yi musamman ma waɗanda ake takaddama a kansu ko mata ne ko maza ne ba batun naɗa mata kawai muke ba wato batun naɗa ministoci ne muke a najeriya baki ɗaya muna to bari mu je mu yobe wake kan layi a yobe malam na yobe to kai ma dai layinka ya katse to jama'a mun gode muku da ra'ayoyin da kuka bayar muna fata za ku bayar da ra'ayinku a maudu'ai na gaba ba za ku gaji ba mun gode wasanni a takaice. Chairman kwamitin aiki na hukumar kwallon kafa ta Ghana mai kula da kungiyar Ghana Black Stars na 'yan wasan cikin gida Fred Papo ya ce kwamitin sa ba shi da niyan kora kodin 'yan wasan na cikin gida Maxwell Kunedu daga aikinsa na horar da kungiyar Ghana Black Stars ta 'yan wasan cikin gida. Yawancin masu sha'awar kwallon kafa ne ke dora laifi akan coach Maxwell Kunedu na gazawar kungiyar da ya nasara a wasan farko na shiga gasar cin kofin Afirka wace Ghana ta yi da kasar Cote d'Ivoire saboda Maxwell Kunedu dai ba shi tare da kungiyar yana can wurin wasan zumunta da Ghana ta yi da kasar Canada a birnin Washington DC America. haka an zargi coach kunedu ne da yin watsi da aikinsa ya mai da hankali wurin taimakawa coach din ghana black stars a ƙasar najeriya kuwa kotun super eagles sanda olise ya bayyana matukar al'ajabinsa a kan shawara da dan wasansa emmanuel aminike ya yanke na yin ritaya daga kungiyar super eagles inda yake kwatanta wannan tamkan wani babban rashi ne da ba a samun madadinsa olise ya ce akwai muhimmiyar rawa da aminike yake takawa wurin aiki da yake yi na farfado da super eagles ita kuwa hukumar nff ta ce dan wasan yana faɗan haka ne saboda abubuwa da suke faruwa a cikin kungiyar super eagles cikin wannan lokaci a nasa bangare kuwa dan wasan ya shaidawa 'yan jarida cewa wannan shawara ta sa tana da wuya amma dai ba shi da zaɓi sai dai ya yi ritayar tawagar golden eagle ta najeriya ta kai zagaye na gaba a gasar cin kofin duniya bayan da ta lallasa masu masaukin baki chile da ci biyar da daya samuel chikweze da victor osimhen sun ci kwallaye biyu biyu a yayin da kalaci wakele shi ma ya kwallo daya marcelo alende shi ne farkewa chile kwallo daya najeriya ta tsallaka zuwa zagaye na gaba tare da koriya ta kudu a yayin da chile za ta haɗu da ƙasar amurka a ranar juma'a domin ɗaya daga cikinsu ta tsallake zuwa mataki na gaban Kungiyar Kaiser Chief ta kasar Afirka ta Kudu ta tabbatar a shafinta na Twitter cewa Bernard Parker da Suboniso Gaza sun tsawaita kwantaragin su da kungiyar har zuwa shekaru uku da biyu daga ɗaya ga watan Yulin shekarar 2016 zuwa 30 ga watan Yuni shekarar 2019. Bernard Parker ya dawo da wasansa ne a kungiyar ta Kaiser Chiefs shekarar 2011 bayan wasansa da ya yi a Amokos sannan ya koma FC 20 dukkaninsu a kasar Netherlands sai kuma wasa da ya yi da hon ta kasar Belgium. Parker haka ya yi wa Kaiza wasanni 100 sannan kuma ya zira kwallaye 30. Shi ko Gaza dan shekaru 29 a duniya ya tsawaita kwanta ragin nasa ne zuwa shekaru biyu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. jakadar amurka yunus redick da karamar ministar kasar niger kafa rukayyatu kristalla jaku sun rataba hannu a madadin kasashensu a kan shirin tafiyar da harkokin tsaron haɗin gwiwa a ranar tara ga watan oktoba shirin wani mataki ne na kyautata tsaro da aka kaddamar da kuma ya kunshi kasashen ghana kenya mali niger tunisia da nigeria shirin zai mai da hankali ne a kan tsaron ƙungiyoyin farar hula da jami'an soji da hukumar da ke kula da harkokin tsaro shirin zai sha bamban tsakanin ƙasashen. inda za a gudanar da shirin bisa la'akari da kalubalen da kowace ƙasa ke fuskanta kwararru daga ƙasashen biyu wato amurka da niger sun tsara wani jadawali da zai sa a kai ga cimma nasara wannan shirin zai ƙara wa ƙasashen ƙaimi wajen cimma matakan tsaron jama'arsu da magance rigingimu da kuma magance matsalolin ta'addanci ɗaukaka mulkin demokradiyya bin doka da oda da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam da kuma shirin bunƙasa tattalin arziki na cikin abubuwan da amurka ke son ganin ya faru rataba hannu da ƙasashen amurka da niger suka yi wani mataki ne na cimma burin da aka sa a gaba niger da sauran ƙasashen da ke yankin suna fuskantar ƙalubalen tsaro amurka na farin cikin aiki da niger domin taimaka mata cimma ƙalubalen tsaron mutanen ƙasar. yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice Prime Minister Benjamin Netanyahu yana kokarin ganin ya kwantar da hankulan rikicin da ya barke sakamakon kalaman da ya yi da ya ce tsohon shugaban Palestine shine ya sa Adolf Hitler yin kisan gillan da ya yi a wancan lokacin. Netanyahu ya faɗa yau laraba cewa baya da niyyar kare Hitler daga aikata kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa a wancan lokacin ya ce ba shakka kwana ɗaya bayan dakatar da yakin duniya na biyu wanda ya girgiza duniya hajj amin al hussein ya shuka wa hitler ra'ayin yi wa yahudawa kisan gilla mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce ya sake shawararsa na cewa zai tsaya takara a cikin jam'iyyar ta democrat a zaben da za a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu wannan dai ya kawo karshen guzuru tsoman da aka jima ana yi na cewa zai tsaya takara ko a. da yake magana a fadar white house biden ya ce abinda ya biyo bayan rasuwar ɗansa biyu sakamakon sankaran kwakwalwa a cikin watan mayu biden ya ce wannan ya dan kawo tsaiko wajen shiga muhawara da zaben fidda gwani da ma ganawa da gaggayin jam'iyyar ya ce ba shakka ya makara wajen samar da tawagan kamfe wadda zai sa ya samu nasarar tsayar da shi a matsayin dan takarar share fage. shugaban jam'iyyar adawa na ƙasar tanzania ya ce yana da ƙwarin gwiwa su ce za ta lasa zaɓen da za a yi a ƙasar a lahadin nan mai zuwa ya ce ba shakka mutane sun gaji da jam'iyyar chama can mamfiduzi wadda ta tana mulkin ƙasar tun samun 'yancin To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu kafin in sallama da ku ina taya mu Yusuf Garba da matarsa Oremi saboda karuwar mace da aka rada mata suna Messi a yau dinnan a Abuja. Allah ya raya ya sa ta girma cikin tsoron sa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni da Daniel Brown wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu wato Malam Zubair ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.